wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar alhamis 27 ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 17 ga watan tara miladiya ta 2009 a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan dambuwa road a garin maiduguri na jihar borno a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma wannan kuma shine majalisunmu na 25 kuma na ƙarshe insha Allah muna cikin tafsirin suratun ra'd za mu tashi kan aya ta 30 daidai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب الله Allah maɗaukakin sarki yake ƙara kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wa wasallama da lallashinsa bayan kafirai sun matsa ƙaimi wajen neman annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo musu wata aya ko wata mu'ujiza suka rika neman wasu abubuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar ya share garin makka ya share duwatsun da suke garin makka ya shimfiɗa gonaki a ciki ya ɓulɓulo musu da ruwa daga ƙasa wa yaqulu na kafaru laula unzila alaihi ayatun bin rabbi to dukkan wani wanda yake karatu ko mumini ko kafiri watakila ya ce to dan menene Allah ba zai yi wannan ba duk a huta ai Allah na da iko yayi wannan yayi wannan mana du'a a huta shine Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam tare da lallashi cewa ba shine farau ba annaba wanda suka gabata su ma sun game da tsangwama iri-iri daban-daban an karyata su an muzanta su an wulakanta su an cutar da su amma sun yi haƙuri kuma ƙarshe ubangiji ya ba su nasara kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun haka kamar haka ne muka aiko ka cikin wata al'umma wanda wasu al'ummomi sun shuɗe gabaninta litatluwa alaihim alladhi auhaina ilaik domin ka karanta musu abinda muka yi maka wahayinsa wahum yakfuruna birrahman alhalin su suna kafircewa Allah mai rahama qul kace huwa rabbi shine ubangiji na la ilaha illa babu abun bauta da gaskiya sai shi kadai alaihi tawakkaltu gare shi kawai na dogara wa ilaihi matab kuma gare shi kawai nake tuba wato ka gaya musu ya rasulullah kamar yadda muka aiko ka cikin wannan al'umma to haka nan mun aika wa al'ummomin da suka gabace ka da manzanni kuma dukkanin waɗannan manzannin sun gamu da irin abin da ka gamu da shi na tsangwama na nuna ƙiyayya da ƙyama da cutarwa amma sun yi haƙuri kuma daga ƙarshe ubangiji ya ba su nasara walaƙad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin Allah ya ce haƙiƙa mun aiko da manzanni gabaninka kuma an ƙaryata su fasabaru ala ma kuzzibu suka yi haƙuri bisa ƙaryatawar da aka yi musu wa uzu aka cutar da su hatta atahum nasruna har sai da lokacin da nasarar mu ta zo musu wala mubaddila li kalimatillah babu wanda yake canza karmar Allah babu wanda yake canza kudura ta ubangiji ko kaddara tashi wala qad ja'aka min naba'il mursalin labarin manzannin da suka gabace ka yazo maka don haka sai ka yi hakuri kai ma karshe dai nasara tana gari ka kai da muminai wahum yakfuruna birrahman alhalin suna kafircewa Allah mai rahma wato kafirai sun sanya karantsana ga wannan suna arrahmanu na ubangiji suna kyankyamin sifanta Allah madaukakin sarki da wannan suna arrahman wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu muruna ta'muruna wa zadahum Allah ce idan aka ce su yi sujjada ga wanda yake arrahman ne sai su ce wane ne kuma arrahman wato su ba su yarda su sifanta Allah maɗaukakin sarki da wannan suna ba shi yasa a sulhul hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wa sayyidina ali ya rubuta a cikin takardar yarjejeniya bismillahir rahmanir rahim sai suka ce a'a ma nadri man rahman ma nadri man rahmanur rahim mu ba mu san wani ar rahim ba saboda haka sai dai a rubuta bismika allahumma su abinda suka sani kenan shi suka yarda a rubuta Allah madaukakin sarki kuma ya nuna musu cewa duk waɗannan sunaye ne na Allah qul ud'u Allah aw ud'u Rahman ayyamma tad'u falahu asmaul husna ku kirawo Allah ko ku kirawo Ar-Rahman kowanne kuka ga dama kuka kirawo sunaye ne masu tsarki na Allah ne nashi ne mafiya kyan sunaye nashi ne saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa inna ahabbal asma'i ila Allah abdullahi wa abdurrahman sunayen da suka fi soyuwa gurin Allah wa'ana sunan da Allah ya fi so cikin sunaye shine sunan Abdullahi da kuma sunan Abdulrahman qul ka ce musu huwa rabbi shi wannan da suke kafircewa din Ar-Rahmanu shine ubangijina la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi ma'ana idan ku kuna kafircewa da shi to nayi imani ni na yadda da rububiyarsa na yadda da uluhiyarsa huwa rabbi tauhidin rububiyya kenan na yadda da cewa shine ubangiji na shine ya halicce ni shine yake ci da ni ya sha da ni ya bani lafiya la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi tauhidul uluhiyya kenan ma'ana na na yadda da shi na yadda da rububiyarsa na yadda da uluhiyarsa alaihi tawakkaltu gare shi shi kadai na dogara cikin al'amura na duka wa ilaihi matab kuma zuwa gare shi ne nake mai da al'amari na gaba ɗaya nake tuba babu wani wanda ya cancanta in yi masa haka in ba shi kadai ba walau anna qur'anan walau anna qur'anan sayyirat bihi al-jibalu aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta bal lillahi al-amru jami'a afalam yai'as alladhina amanu أن لو يشاء الله له أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد to sannan Allah madaukakin sarki yake nunawa kamar yadda suka kafircewa wanda aka yi ma wahayin to shi ma wahayin sun kafirce masa yadda suka kafircewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka suka kafircewa alqur'anin da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ce walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu da a ce akwai wani abin karantawa cikin littattafai wanda suka gabata wanda aka tafiyar da duwatsu da shi aw bihil ardu ko aka kikketa ƙasa ta hanyarsa aw kullima bihi mauta ko a dalilinsa aka yi wa wato matattu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya aka yi magana da su bal lillahi amru jami'a Allah ya ce ba za su yi imani ba al'amari gaba ɗaya na Allah ne bal bari wannan magana lillahi al'amru jami'a al'amari gaba ɗaya na Allah ne afalam yayi asil ladina amanu shin waɗanda suka yi imani ba za su fitar da ƙauna ba su san cewa allahu ya sha sha'ullahu lahadan nasa jami'a da Allah maɗaukakin sarki ya so ya ga dama da ya shirya da mutane duka wala ya zalu ladina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun waɗanda suka kafirta ba za su gushe ba saboda irin abin da suka tafka na kafirci azaba na sauka a kansu tana samun su ta hullu qariban min darihim ko ta sauka kusa dab da gidaddajinsu su hatta ya'ti wa'dullah har alkawarin Allah ya zo inna Allah la yukhlifu al-mi'ad lalle Allah baya saba alkawari Allah ya ce walau anna qur'anan sugirat bihil jibalu ubangiji yana faɗar girman alkur'ani wanda suka kafirce masa da a ce akwai wani abin karatu da akwai wani littafi da Allah maɗaukakin sarki ya saukar a doron ƙasa wanda ta hanyar shi za a iya share duwar watsu wato ai amfani da shi a share dutse daga doron ƙasa ta hanyarsa za a iya keta ƙasa a mai da ita ta zama gonaki a mai da ita ta zama ƙoramu ta zama marmaro na ruwa ko kuma ta hanyarsa a yi magana da waɗanda suka riga suka mutu da a ce akwai wani abin karatu da za a iya yin waɗannan abubuwa masu ban mamaki da shi da alkur'ani ne wato babu wani littafi da ya cancanta a yi masa haka sai alkur'ani ai la kana hadha alquran shine jawabin laudin wanda yake mahzuf ko kuma da a ce alkur'ani wanda ake karantawa an ana an yi amfani da shi wajen tafiyar da duwar watsu an yi amfani da shi wajen keta ƙasa yadda aka mayar da ita ƙoramu aka mayar da ita gonaki aka mayar da ita marmaro na ruwa yana gudana yana kwaranya ko aka yi magana da shi da a ce ƙur'anin ma an yi hakan da shi to da ba za su yi imani ba wato ko menene Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu na aya ba lalle ne su yi imani ba saboda imanin ba a hannunsu yake ba a hannun Allah yake kamar yadda muka yi bayani jiya shine Allah maɗaukakin sarki ce bal lillahi al'amuru jami'a al'amarin gaba ɗaya na Allah ne gare shi komai yake komawa kalmar alƙur'an akan kirawo abinda duk ake karantawa da alquran kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahih bukhari manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa khuffifa ala daud alquran fa kana ya'muru bi dabbatihi an tusraj fa kana yaqra'u alqur'ana min qabli an tusraja dabbatuhu wa kana la ya'kulu illa min amali yadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi Dawud an sassauta masa an sawwake masa karatun alqur'ani kaga alqur'ani ana ana nufin zabura kaga an kirawo zabura da alqur'ani saboda alqur'an ana nufin almaqru abinda duk ake karantawa saboda haka da Allah ce walau anna qur'anan zai iya daukan littattafan da suka gabata da akwai wani littafi cikin littattafan da suka gabata wanda za a nuna irin wannan mu'jiza da shi to da sai ya zan alkur'ani ne ba wani littafi ba ko kuma da alkur'ani shi ya cancanta a yi hakan da shi wanda yana nuna maka girman alkur'ani kuma shi ne mu'ujizar da tafi kowace mu'ujiza duk wata mu'ujiza tana karewa wato daga zarar annabin da aka bawa shi wannan mu'ujiza ya tafi shikenan mu'ujizar na ta tafi tare da shi amma banda alkur'ani alkur'ani mu'ujiza ce wacce take wanzuwa har Allah madaukakin sarki ya nade ƙasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ma min nabiyyin illa wa qad utiya ma ala ma amana ala mithlihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu wani annabi face an bashi mu'jizar da a dalilinta mutane sun yi imani da shi ya ce ni abinda Allah ya bani a matsayin mu'ujiza shine wannan alkur'ani shine wannan wahayi da Allah ya mun saboda haka ina fatan in zanni ne na fi kowa yawan mabiya cikin annabawa gaba ɗaya ranar gobe kiyama saboda haka alkur'ani ita ce mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta koli wacce babu babu sama da ita duk wata mu'jiza ta yi amfani ne a lokacinta hatta cikin mu'jizozi al-ayatul hissi al-mahsusat ko al-hissiyya waɗanda aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka bashi ita waɗanda suka gani su suka fahimci mu'jizan ne amma waɗanda suka zo baya sai dai a gaya musu su yi imani in muminai ne in ko ba ne bane su karyata su ce haka bata faru ba amma banda alkur'ani shi gashi na ana karantawa duk wanda ya ce ba ba wahayi bane ko ba gaskiya bane to ya kawo kwatankwacinsa sa Allah madaukakin sarki ya yanki wato duk wani tsammani duk wani sa rai da wani kafiri zai yi na cewa zai iya kawo kwatankwacin alkur'ani ba zai iya kawowa ba Allah madaukakin sarki ya ce afalam ya yi asil ladina amanu ashe waɗanda suka yi imani ba su ɗeba tsammani ba allahu ya sha'ullahu lahadan nasa jami'a su san cewa da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama da ya shiryar da mutane gaba ɗaya saboda haka aliyasu huna fi babi wasu malamai kuma sun fassara aliyasu anan cewa wata luga ce daga cikin logogi na larabawa lahaja ce daga cikin lahajojin larabawa ana itilakin ya'as amma kuma ana nufin yaƙini ana nufin tabbaci ana nufin sakankancewa wato afalam yayi asil ladina amanu ashe waɗanda suka yi imani ba su tabbata ba ne an lauya sha'ullahu lahadan nasa jami'a da Allah ya ga dama da ya shirya da mutane gaba ɗaya inda Allah ya so da kowa da kowa sai ya zama mumini amma ba haka ubangiji ya so ba wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun waɗanda suka kafirta ba za su gushe ba wata musiba tana fada musu tana auka musu bima sana'u a dalilin kafircin da suka yi a dalilin abin da suka yi na ta'asa na saban Allah wato anan ubangiji madaukakin sarki yana faɗawa larabawa waɗanda suke faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallama da ma duk wani wanda zai faɗa da gaskiya a kowane zamani a kowane lokaci a kowace ƙasa cewa ubangiji yana gaya masa cewa kafirai waɗanda suka ja da Allah a lokuta daban-daban suka ce za su yaƙi da Allah ubangiji ya yi ta saukar musu da misifu iri-iri yayi ta halaka al'ummomi da suka gabata daban-daban walaqad ahlakna ma haulakum min alqura wa sarrafna alayati la'allahum yarji'un ubangiji ya ce mun halaka alƙaryatai da dama waɗanda suke daura da ku mun sarrafa ayoyi daban-daban mun nuna musu mu'jizozi abubuwan wa'azantuwa iri-iri wala Allah ko sa komo hanya Allah yake gaya musu cewa ba su san cewa wannan musiba tana sauka ga waɗanda suka yi kafirci ba aw tahullu qariban min darihim ko kuma ta sauka dab da gidansu ko dai a daura da su a makotansu al'ummomin da suka gabace su ubangiji ya sauka musu da azaba su ji wannan labari ko kuma a'a azabar ta sauka daura da su inda za ta dugunzuma su ta tayar musu da hankali wala Allah ma ta shafe su irin wannan tana ta faruwa ko kuma aw hullu qariban min darihim ko kuma aw tahullu ya Muhammad qariban min darihim ko ka sauka dab da gidansu sai malamai suka fassara wancan bangare na aya wala ya yazalu allazina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun ana nufin saraya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikawa rundunoni na kai farmaki da ubangiji yake aikawa kafirai lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikawa lokaci bayan lokaci suna kaiwa kafirai farmaki kuma suna cin nasara akan su wannan tana ta faruwa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai zo wata rana ya sauka dab da gidansu lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya bawa annabinsa sallallahu alaihi wasallama daman fathu makka sai gashi dab da gidajen su abu sufyan dab da gidajen waɗanda duk suka yi faɗa da shi suka yi ja da shi suka fitar da shi to wannan wato barazana ce ubangiji maɗaukakin sarki yake yi wa ƙurayshawa da tsoratarwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama na nan tafi kuma ubangiji baya saba alkawarinsa hatta ya tiya wa'adullah har sai alkawarin Allah ya zo wasu malamai suka ce shine fathu makka wasu kuma suka ce ana nufin ranar alkiyama wato ubangiji ba zai warware alkawarin da ya yi na zai taimaka wa manzanninsa ba ubangiji baya saba wannan alkawarin zai taimaka wa manzanni zai taimaka wa mabiya waɗannan manzanni ɗin a nan duniya da lahira fala tahsabanna allaha mukhlifa wa'dihi rusula inna allaha azizun zuntikam ubangiji ya ce kada kai tsammanin allah mai saba alkawarinsa ne da ya yi wa manzanninsa ubangiji ba zai saba wannan alkawari ba lalle allah gagara ba daune kuma wanda yake ramuwa wala kadistu zai abi rusulin wala kadistu zai abi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladina kafaru thumma aqadtuhum fa kayfa kana iqab Allah ya ce wala kadistu zai abi rusulin min qablika hakika an yi izgili da manzannin da suka gabace ka saboda haka ba kai ne farkon wanda kafirai suka yi wa izgili ba gabanin kama an yi wa manzanni irin wannan izgili to ubangiji ya kyale masu izgili din ne ba dan ba yadda zai yi da su ba ba dan ba zai kama su ba a'a ya yi musu talala ne fa amlaitu lillazina kafaru sai na yi ma waɗanda suka kafirta talala thumma akhadhtuhum sannan na damke su fa kaifa kana iqab yaya uquba ta take Allah maɗaukakin sarki yana cewa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima thumma akhadtuha wa ilayya al-masir da yawa garuruwa da yawa da nayi wa wato nayi musu jinkiri nayi musu talala alhalin suna masu masu zalunci sannan kuma daga baya sai na kama su ubangiji ya ce wa ilayya al-masir gare ni makoma take annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna allaha la yumli lidh-zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah maɗaukakin sarki na yi wa azzalimi talala ya ba shi jinkiri a lokacin da zai damke shi ba zai kubuce wa jinkar Allah ba wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah ce afaman huwa afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat وجعلوا لله شركاء قل أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يدلل الله فما له من هاد to da suke faɗa a kan shi wani abu ne wulaƙantacce marar kima gumakan da suke bautawa ba Allah ba ko ma duk abubuwan da za su riƙe abu ababen bauta ba Allah ba suna daidaita su da Allah wasu wulaƙantattun abubuwa ne waɗanda ba su da kima waɗanda suke da ainihin naƙasa cikin iliminsu da ƙudurarsu afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat ashe yanzu wanda yake tsaye da kula ga kowace rai da kuma ga abin da ta tsuruta wato wanda yake tsaye yana sane yana kula da dukkan abin da kowace rai take tsuruta ne Allah zai zama daidai da wanda bai san me ma wace waina ake toyawa ba ba za su zama ɗaya ba amma duk da haka wa ja'alu lillahi shuraka sai suka sanya wa Allah ababen tarayya tare da cewa Allah shi ke da cikakken ilimi iliminsa ya kewaye komai duk abin da mutum yake yi ubangiji ya san shi wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan iz tufiduna fi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama'i wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin ubangiji madaukakin sarki yace dukkan fadi tashinka dukkan abubuwan da kake kullawa cikin dare cikin duhu cikin daki a fili a bayyane ko kuma a asirce a ɓoye ubangiji maɗaukakin sarki ya san shi yayin da kake wannan aiki wa ma tasqutu min waraqatin illa wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin babu abin da zai faɗo daga sama kwaya ce ko ganye ne ko ma menene a cikin duhun dare a cikin duhun teku a cikin abin nan a duhun doron ƙasa face ubangiji ya san da wannan saboda haka ubangiji shi ke da faɗaɗɗen sani zai zama ɗaya da waɗanda suke duɗin ba abin da suka sani wa ja'alu lillahi shuraka amma duk da haka sai suka sanya wa Allah ababan tarayya Allah ce kul ce da su sammuhum ko ambaci sunayensu ku gaya mun sunayensu wato wannan yana nuna wulakanci gare su ka ce wane ne su su wane ne faɗe su in ji wato ko wani suna ma ba su da shi ku ne za ku ƙagi sunayen ku sa musu to ku kira sunayen mu je am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi ko kuma za ku bawa Allah labarin abinda ba shi da ilimin sa a doran kasa Allah da yake da faffadan ilimi irin wannan da da yayi bayani kuma shi za a gaya wa cewa akwai wani shariki yana da wani shariki a doran kasa wanda shi bai san da shi ba ya kamata in akwai sharikin to shi ya kamata ya san da shi ya bada sa tunda kuwa har shi ku kuna ganin bai san da shi ba to babu shi abinda babu kuma ba a kawo shi ba a kawo shi cikin magana don haka babu ba ya da abokin tarayya an bi zahirin min alƙauli ko kuma kuna yin shirka ne da fatar baki kawai amma a zuci kun san ƙarya kuke yi kun san ƙarya ce kuke yi babu wani wanda ya cancanta a sanya shi tamka ga Allah bal Allah ce duk ba haka bane zuyyina lillazina kafaru makruhum waɗanda suka kafirta an wato ƙawata musu makircin su ne wato an kawata musu makircin su suka rika ganin abin da suke yi daidai ne wasu du'an sabili sannan kuma an kange su gabarin bin hanya ta kwarai wasu du idan ka karanta shi da bina'ul lil maf'ul kace wasu du ko kuma wasaddu bina ulil fa'il wasaddu an sabil sun kange masu shiga musulunci sun hana su bin tafarki na gaskiya wa man yudlillahu fama lahu min had wanda duk Allah ya batar da shi to babu mai shiryar da shi Allah ce lahum azabun hum azabun fil hayati dunya wal azabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allah to kamar yadda ake cewa mai raban shan duka sai ya sha duk yadda ka so ka yi masa wa'azi ba zai ji ba don haka kada ka damu shirya ta Allah ce waɗannan mutane an riga an kange suna ganin abin da suke yafi na kowa kyau lahum azabun fil hayatid dunya suna da azaba a nan rayuwa su ta duniya wato suna da azaba idan har ubangiji maɗaukakin sarki ya sanya aran gama su da muminai ba wato suna kwasar kashinsu a hannu ba sa kai labari kamar yadda ya faru a yakin badar manya-manyansu duk aka kashe su aka jefa su cikin rijiya kaga sun kwashi kashin su a hannu tun anan duniya sannan kuma suna da wata azaba azaba nafsiya yadda ba za su taɓa samun wato yalwa a zuciyarsu ba kullum suna cikin damuwa da kunci kullum suna cikin fargaba da tsorata ubangiji zai saukar musu da irin wannan azaba ko dai ta kisa ko kuma azaba ainihin ta kuncin zuciya a nan duniya sannan wala azabul akhirati ashaq kuma lalle azabar lahira ita ce tafi tsanani ita ce tafi wahalarwa tafi wannan da tazara mai yawa babu kwatanci tsakanin wannan da wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da masu abin da ma'aurata biyu suka yi li'ani a gabansa kowa ya rantse da Allah ya jawo kansa tsinuwa ko hushin Allah akan cewa shine mai gaskiya dan uwansa makaryaci ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah ku dai duba kafin ku yi wannan rantsuwa ku sani fa azabar duniya ta fi sauƙi nesa ba kusa ba sama da azabar lahira auraka azabar lahira azaba ce mai tsanani domin azaba ce da ba ta da ƙarshe azaba ce da ba ta ƙarewa kuma azaba ce wacce za a yi ta da wuta wacce idan an kwatanta ta da wannan wutar da kuke amfani da ita wutar lahira ta ninninka wannan gida saba'in sannan kuma ɗaurin ubangiji a lahira ya fi ɗaurin kowa azabarsa ta fi azabar kowa fa yau ma'izin la yu'azzibu azabahu ahad wa la yuthiqu ahad saboda haka ubangiji maɗaukakin sarki kuma sai ya haɗa wannan da maganar aljanna domin ya ƙara jawo hankali cewa ku guje wa azabar Allah domin ku samu shiga gidan aljanna mathalul jannatin lati mathalul jannatin lati wa'idal muttaqun tajri tahtiha al-anharu da'imun wa zillun تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين ce misalin aljanna wacce aka yi wa muminai alkawarinta wato siffarta yadda take ta jirimin tahtiha al'anhar ƙoramu na gudana ta ƙarƙashinta suna kwaranya ta gefenta sannan waɗanda suke ciki suna ɓuɓɓugo da ƙorama duk inda suka ga dama duk sanda suka daga dama a cikinta akwai ƙorama ta ruwa wanda yake ba gurɓatacce ba a cikinta akwai ƙorama ta nono wanda yake baya wato ɗanɗanansa baya canzawa a cikinta akwai ƙoramu na giya a cikinta kuma akwai ƙoramu na tatacciyar zuma a cikinta akwai dukkan wani abin marmari kayan marmari da ɗan adam yake bukata kamar yadda Allah ce masalul jannatin allati wu'ida al-muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة وبنجي يا تاند ودنن قورمو ودنن كاين دادي كاين مرملي ga waɗanda suke muminai ukuluha da'imun wa zilluha ukuluha abincin cikinta da'imun mai dawwama ne baya yankewa duk sanda mutum ya nema zai samu sannan ba karewa yake yi ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a sallar khusufi kamar yadda yazo cikin sahihaini hadisin abdullahi dan abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a sallar khusufi yana cikin sallah sai ga ya miƙa hannunsa ya kai hannunsa kamar zai cafo wani abu sai kuma ga ya jawo da baya sahabbai suka ce menene muka ga kai ya rasulullahi lokacin da kake sallah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inni ra'aytul jannata aw uritul janna fatanawaltu minha unqudan walau akhadtuhu la min minhu ma baqiyatid duniya. annabi sallallahu alaihi wasallam ce an nuna min aljanna ko kuma naga aljanna ido da ido don haka na ma wani hantsar wani kayan marmari cafka da a ce na samo shi na cafko shi to da yanzu za ku ci shi ku ci ku ci ku kuma na zo bayan ku su ci gaba da ci har duniya ta tashi ba zai kare ba don haka 'yan aljanna suna ci suna sha abinda suke ci su sha ba kasaye shi suke yi ba kamar yadda muke ci mu samu kasaye shi a nan duniya ba sa ainihin kaki ba sa mura ba sa ainihin bawali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya'kulu ahlul jannati wa yashrabun wa la yamtakhituna wa la yataghaywatuna wa la yabulun ta'amuhum dhalika jusha'un karihil misk wa yulhamuna at-tasbiha wat taqdis kama yulhamuna an-nafas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yan aljanna suna ci su sha ba sa ainihin kaki ko su fatar da majina wato babu majina a hancin yan aljanna wala ya tagawwatuna ba sa ga'idi ba sa bawali in sun ci abinci ba fitar da shi suke yi ba ta hanyar ga'idi sai dai ta hanyar gyatsa in sun yi gyatsa shikenan sai cikin su ya dan fare shikenan kamar kamar sun shiga ne cikin su ya koma daidai kuma ana so a ci wani kuma sai a ci kuma aka yi gyatsan nan ba hamami za ka ji da ɗoyi ba a'a aka yi gyatsan nan za ka ji tana ƙanshin almiski ne sannan wa zilluha haka inuwar aljanna take inuwa ce wacce take ba ta da ƙarshe kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jannati shajara yasiru ar-rakibu al jawad al-mudammaru sari fi dhillaha mi'ata 'amin la yaqta'uha bishiyar aljanna wanda yake mahayin ingarman doki wanda aka yi masa training na gudu zai hau kan wannan ingarma yayi tafiya shekara 100 a ƙarƙashin ta ba tare da ya je ƙarshen ta ba Allah ya ce tilka uqbal ladina ladina taqaw wannan shine karshen al'amarin waɗanda suka yi suka ji tsoron Allah wa uqbal kafirin nar amma karshen al'amarin kafirai shine wuta Allah kiyashe mu والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواء Allah ya ce wallazina humul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik waɗanda muka ba su littafi suna yin farin ciki da abin da aka saukar maka wa min ahzabi man yunkiru ba'da ba'dahu daga cikin ƙungiyoyinsu kuma akwai waɗanda suke musun wani sashi na abin da muka yi maka wahayinsa qul inna ma umirtu an abudallaha wala ushrika bih ka ce ni dai an umarce ni ne in bauta wa Allah shi kadai kada in hada kowa da shi cikin bauta ilaihi ad'u zuwa gare shi kaɗai nake kira wa ilaihi ma'ab kuma zuwa gare shi ne makoma take Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa waɗanda aka ba su littafi gabanin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin yahudawa da nasara waɗanda suke tsaye da aiki da abin da wannan littafin da Allah ya ba su ya kunsa suna farin ciki da abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama allazina atainahumul kitaba yatlunahu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 wa ma unzila ilaikum khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wallahu sari'ul hisab inna allaha sari'ul hisab ubangiji yake gaya mana cewa waɗanda aka ba wa littafi a gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikinsu akwai waɗanda suke imani da alkur'ani suna farin ciki da alkur'ani a cikinsu kuma akwai waɗanda suke ƙaryatawa akwai waɗanda suke ƙaryata wani sashi na alƙur'ani akwai waɗanda ba su yi imani da abin da muka saukar maka ba ƙul kai dai abin da za ka ce da su inna ma umirtu an abudallah ni kaɗai an umarce ni ne in bauta wa Allah abin da aka aiko ni da shi shine bautar Allah shi kaɗai baya da abokin tarayya kamar yadda aka aiko dukkanin annabawa na ilaihi ad'u zuwa gare shi nake kira wato zuwa ga tafarkinsa nake kiran mutane wa ilaihi ma'ab kuma gare shi ne makoma take makomata da makomar kowa ma zuwa gare shi take Allah ce wa kadhalika haka nan kamar haka ne kuma anzalnahu hukman arabiya muka saukar da wannan alkur'ani hukunci cikin harshen larabci kamar yadda muka saukarwa wato annabawan da suka gabace kan littattafan da muka saukar musu da harsunan da suke magana da su to haka kai ma muka saukar maka da wannan alkur'ani cikin harshen larabci wanda ya tattari hukunci ya tattari hikima la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid Allah madaukakin sarki ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-ilmi idan har ka bi soya soyan zukatansu wato ka saki abinda ka yazo maka na hujja ka rike ra'ayinsu ba'da ma ja'aka min al-ilmi bayan abinda yazo maka na ilimi daga Allah malaka min Allah min waliyyin wala waq lalle baka da wani wanda yake majibincin al'abarinka game da ga majibincin al'amarinka daga Allah wato ga abin da zai same ka daga Allah wala waƙin ba kada wanda zai kare ka daga azabar Allah wannan tsoratarwa ce ga waɗanda Allah ya ba su ilimi kada su saki ilimin su su kama hanyar ɓata bayan kuma gashi sun san sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama sun karance ta kada su yadda su saki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama su rike wasu ra'ayoyuka ko kuma soye-soyen zuciya ko son duniya ya kwashe su wannan tsoratarwa ce ubangiji madaukakin sarki yake musu wala qad arsalna rusulan wa min qablika wa ja'alna wa dhurriyyah وما كان لرسول أن يأتي بآية بإذن الله لكل عجل كتاب يمغو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الله ما أوكا كن ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية سنة ما ماكين يا أكي كذا to ai ba kai kadai muka aiko ba gabanin ka mun aiko manzanni kuma mun sanya musu suna da mata da suka aura kuma suna da zurriya ma'ana suna da yaya Allah ce wala qad arsalna rusulan min qablika haqiqa mun aiko da manzanni gabanin ka waja'alna lahum azwajan wa zurriya kuma mun sanya musu kun aure sannan kuma mun sanya musu zurriya wato yaya wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idnillah kuma bayyuwa ga wani manzo yazo da wata aya wata mu'jiza sai da izinin Allah likulli ajalin kitab kowane ajali yana nan a rubuce yana da inda aka rubuta shi aka tsare shi yamhullahu ma ya yasha'u ubangiji na shafe abin da ya ga dama wa yusbitu ya tabbatar da wanda ya ga dama wa hu ummul kitab tushen littafin lawhil mahfuz din yana nan gare shi Allah madaukakin sarki yake gaya wa duniya cewa ba abin mamaki bane ubangiji dan ya sanya ka mutum da suke mamaki a basharan minna wahidan nattabi'u cewa mutum guda ɗaya daga cikinmu za mu bi inna idan lafi dalalin wa in wai har sun bi manzo sallallahu alaihi wasallam yana matsayin mutum sun zama mahaukata Allah ce a'a ba haka bane duk manzanni da Allah ya aiko mutane ne ubangiji ya sanya su mutane ne suna cin abinci suna tafiya a cikin kasuwa suna aure suna hayayyafa suna da zurriya saboda haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne da yake da sifa irin ta mutuntaka qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya abin da ya bambanta ni da ku har na samu matsayi sama da naku ni ana yi min wahayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji wasu suna kokarin su wuce gona da iri wajen bautar Allah har ma wani yana cewa shi ba zai aure ba wani ya ce zai ta azumi ba zai sha sha azumi ba wani ya ce shi ba zai ci nama ba wani ya ce shi ba zai aure ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara jama'a ya tsaya cikin su ya hudu ba ya ce me ya samu wasu mutane suke faɗar kaza da kaza da kaza da kaza amma ana fa asumu wa uftir wa aqumu wa anam wa akulu laham wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati ne minni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni dai ina azumi kuma wata rana ina ina aje azumi kuma ina tashi in kiyamul laili kuma ina bacci kuma ina cin nama kuma ina auren mata wanda duk yayi kwaɗayin barin sunnata ta ba ni ba Allah ce wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idnillah ba ta yiwa ga wani manzo shi a karan kansa ya bugi ƙirji ya ce zai kawo wata mu'jiza sai Allah ya so annabi baya kawo karama a karan kansa ubangiji shi ke ga dama ya bada wannan karama ya bada wannan mu'jiza din haka nan shi ma waliyi waliyi bai cewa ku zo in muku karama ko yi mana karama ba a ce waliyi yi mana karama ko ya ce zan muku karama zan nuna muku karama in ka ji haka to ba waliyi bane waliyi shi kansa wani lokaci bai san karama za ta gudana a hannunsa ba sai ta gudana ne sannan ya gani Allah maɗaukakin sarki ya ce ba ta yi wa ga wani manzo ya zo da wata aya sai da izinin Allah li kulli ajalin kitab kowane ajali kowane abu kowace mudda to tana nan a rubuce ubangiji ya sanya mata ya sanya ya sanya ta a rubuce a cikin lauhil mahfuz yamhu Allahu ma ya sha'u ubangiji na goge abin da ya ga dama wa yuthbitu ya tabbatar da wanda ya ga dama malamai tafsiri suna da fassara guda biyu anan wasu suna cewa ubangiji yana goge abin da ya ga dama wanda yake da alaka da gogewa yana barin abin da ya ga dama wanda ba a goge shi ibnu abbas yana cewa abubuwan da ubangiji yake rubutawa kaddara guda biyu kala biyu ne akwai wanda ake rubuta shi a lauhul mafus akwai kuma wanda yake rubuce a hannun mala'iku wanda yake rubuce a lauhul mafuz baya canzawa amma na hannun mala'iku yakan iya ya canza ubangiji yakan yi budget na abubuwan da zai faru ga 'yan adam gaba ɗaya ga halittunsa duka a cikin shekara a ba a sanya shi a cikin littattafan mala'iku to wannan ubangiji na iya canza shi amma ba ko ubangiji na canza shi amma wanda yake cikin lauhul mafus wannan ubangiji baya canza shi wannan magana ce ta ibnu abbas da wasu daga cikin almajiransa irin su mujahid irin su qatada irin su al-hasan basri wasu kuma suna ganin cewa ubangiji na canza dukkan komai yakin yana nuna komai ubangiji na iya canza shi saboda haka zai iya canza ma abin da yake rubuce a lauhin mafus dan ai shi ne ya rubuta shi yasa aka rubuta don haka kudurarsa ba ta da gaci shi yasa sayyidina umar kamar yadda abu usman nahadi yake cewa sayyidina umar wata rana an gan shi yana dawafi yana dawafi a ɗakin Allah mai alfarma na makka yana kuka yana cewa ya ubangiji idan har ka rubuta ni dan wuta ko ka rubuta ni mai saban Allah ya ubangiji ka goge ni ka rubuta ni dan aljanna fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit a gurin Abdullahi dan Abbas a fahimta sa abin da ya shafi wuta da aljanna ba a ba a shafewa dan aljanna dan aljanna ne tun alawul mafus dan wuta dan wuta ne tun alawul mafus amma sayyidina Umar yana ganin ana iya shafewa shi yasa yake irin wannan addu'a ya ubangiji in ka rubuta na dan wuta ya ubangiji ka shafe ka rubuta na dan aljanna wasu kuma malamai suka ce wannan ayar tana magana ne akan shari'o'i ubangiji na shafe shari'ar da ya ga dama ya tabbatar da wacce ya ga dama don haka shari'o'in da suka gabata ubangiji ya shafe su ta hanyar kawo shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ita kuma ya tabbatar da ita wannan shine zabin wato ibnu jarir tabari wajen fassarar wannan aya wa indahu umul kitab wato asalin littafin shine lauhul mahfuz yana gurin a ubangiji ubangiji shi ke da wannan shi yake tasarrufi a cikinsa saboda haka abin da ya shafi ajali abin da ya shafi abin nan mutuwa da rayuwa da abin da ya shafi wuta da aljanna ubangiji na iya tasarrufi cikinsu ya shafa wanda ya so ya sa wanda ya so gwargwadon yadda mutum ya nuna ainihin ƙaunarsa da ubangiji da miƙa al'amuransa ga Allah Allah cewa in ma nuriyannaka ma nuriyannaka ba'dal aw فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا مؤقب لحكمه وهو سريع الحساب na'am Allah ya ce wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw naka fa inna ma alayka albalagh wa alaina alhisab ko dai mu nuna maka sashin abin da muke yi musu alkawari da shi na azaba tun anan ka gani ubangiji ya ya abin da ya nuna ikonsa a kansu yayi musu azaba ko dai mu nuna maka wannan aw naka ko mu karbi rawukanka tare da ba tare da ba mu nuna maka abin da yake na azaba gare su ba fa inna ma alaikal balag wannan dai ba aikin ka bane inji Allah ba damuwar ka bace ko a yi musu azaba anan ko ka a yi musu azaba anan wannan ba damuwar ka bace kai abin da yake kanka shine isar da sako wa alainal hisab mu kuma mu abin da ke kanmu shine hisabi wato mu ne masu yi musu hisabi fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al'azab al-akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum don haka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya dora masa shine isar da sako amma saukar da azaba kan wani wannan ba aikin sa bane don haka ganin cewa wani bai gamu da azaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ubangiji yake cewa wannan ba aikin sa bane in ya zo gare mu za mu yi masa hisabi Allah ce awalam yarau ashe ba su gani ba annana til arda nanqusuha min atrafiha muna zo wa ƙasa muna ciccinye ta da kan iyakokinta anan malamai suka ce abinda ake nufi awalam yarau anna naftahu li muhammad al-ardh ba'da muna bawa annabi sallallahu alaihi wasallam nasara da budi ga ƙasa bayan ƙasa wato ya cinye wannan gari ya cinye wannan gari ko kuma awalam yarau ila al tukharrabu hatta yakuna al-umran fi nahiya ga gari ya zo ya mutu ba kuma ga an raya wani garin daban ubangiji shike wannan qila nanqusuha min atrafiha wasu suka ce ana nufin rushewar ƙasa wasu suka ce ana nufin wato nasarar musulmi akan waɗanda ba musulmi ba wato yadda musulunci zai rika yin yaduwa yana cinye garuruwa yana shiga cikin ƙasashe gashi nan kuma muna gani wanda wannan shine yafi rinjaye a fassarar ayal na atil ardh nan qusuha min atrafiha shine yadda musulunci zai rika cin garuruwa yana yakar su da ƙarfin hujja ka duba inda musulunci yanzu yake shiga ba wasu mayaka ne suke kai shi ba yana shiga kalbu europa yana shiga america yana shiga cikin turai ba mayaka ne suke shiga su kai wannan a'a karfin hujjarsa ita ke kai shi wannan guri saboda haka ubangiji yake cewa ashe ba su ganin yadda muke irin wannan aiki ba wallahu ya yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi ubangiji na hukunci babu wani wanda zai ci gyaran hukuncin ubangiji zai dawo ya ce ubangiji ba daidai ba ga yadda ya kamata ai babu wannan wa huwa sari'ul hisab shine mai gaggawar hisabi yace wa qad makara alladhina min qablihim لله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وبين Allah ce wa makarar da zina min qablihim hakika waɗanda suka gabace su sun yi makirci sun yi wa manzanninsu makirci suka so su fitar da manzanninsu da garuruwansu ubangiji da ƙarshe ya sanya aƙiba kyakkyawar aƙiba ga masu tsoron Allah ya sanya kyakkyawar aƙiba waɗannan ga waɗannan manzanni ɗin kamar yadda su ma waɗannan suka so su yi maka makirci ubangiji da ƙarshe ya baka nasara a kansu wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ubangiji yace falillahi al jami'a duk sakamakon makircin gaba daya ayyana a hannun ubangiji shike ga dama abinda suka so su zartar ya auku shike ga dama kuma ya ki aukuwa saboda haka al'amarin gaba daya na hannunsa ya alamu ma taksibu kullu nafsin ya san duk abinda kowace rai take tsoro na ayyukan kwarai ko mara kyau wasa alamul kuffaru liman uqbad sannan kuma da sannu waɗanda suke kafirai za su san ƙarshen al'amarin na wane ne wane ke da nasara annabawa da mabiyansu ko kuma su kafirai waɗanda suke yakar su wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala Allah ce waɗanda suka kafirta suna cewa kai ba ɗan saƙon ubangiji bane ba manzo ne daga ubangiji ba to ba ku za ku ba da shaida ba qul kafa billahi shahidan shahidan baini wa bainakum ubangiji ya isa ya zama mai shaida tsakanina da ku shi zai yi min shaida akan cewa shi ya aiko ni bai yi wa zan in zan makaryaci ina cewa Allah ya ce kaza ya hana kaza ya yi umarni da kaza a yi kaza a bar kaza in kuma ce shi ya aiko ni kuma ya kyale ni inda har ƙarya nake ubangiji ba zai kyale ni ba tun da kuka na faɗa kuma babu abin da ya faru gare ni yana ma ƙara bani nasara yana ƙara ƙarfafa ta akan abin da nake faɗa yana ɗora ni akan abokan gabana dalili ne da yake nuna cewa wannan abin da nake faɗa daga wajen sa yake haka nan wa man indahu ilmul kitab haka nan wanda yake da ilimi na littafi su ne yahudu da nasara waɗanda suka gabaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahu fit tawrat wal injil saboda sun ga sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama a rubuce a cikin taura sun ga sifofinsa a rubuce a cikin linjila sun san da wannan ko ko su faɗa ko ka su faɗa ubangiji dai ya ce su ne shaida in har suna ga su ba shaidar ba ne su fito su ce ƙarya ne su ba shaidar ba tunda har suka yi shuru sun yarda shaidan ne illa iyaka dai sun ki fitowa su ba da shaida muminansu suna faɗa suna cewa sun ga wannan sun karanta Allah ya faɗa yake cewa awalam ya lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il ashe ba zai zama musu aya ba malaman ma banu isra'ila sun san da wannan saboda haka wannan shine abin da ake nufi sabanin wani tafsiri da ake cewa wa man inda ilmul ah, kitab ana nufin abdullahi bin salam wannan tafsiri ne ah, wannan abin nan wajihi ne wanda yana da rauni saboda wannan aya ce makkiya ba aya ce madaniya ba shi kuma abdullahi bin salam ya musulunta ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa madina farkon hijiransa zuwa madina da wannan ne muka zo karshen tafsirinmu na bana alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat daga ƙarshe muna yi wa allah maɗaukakin sarki godiya da ya ba mu lafiya ya ba mu dama ya ba mu iko ya ba mu kwanciyar hankali ya bar mu da ranmu har muka ga wannan rana lafiya muka zo ga wannan lokaci lafiya ba tare da wani abu ya zama mana cikas a cikin abin da muke yi ba allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana imani Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana baɗi lafiya da za mu karanta alƙur'ani kamar irin wannan lokaci mu zo kuma mu ga irin wannan rana kamar yadda aka sani a duk shekara mukan miƙa godiyanmu ga waɗanda suke da hannu da ruwa da tsaki cikin gudanar da tafsirin wannan guri babu shakka waɗanda duk suka taimaka yana da kyau a miƙa godiya gare su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yashkurillah la yashkurillah man la yashkurun nas wanda duk baya gode wa mutane abin da suka yi to wannan ba zai gode wa Allah ba saboda haka wannan majalisi yana miƙa godiyarsa ga dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki wajen taimaka ma wannan majalisi don gudanar da wannan tafsiri na bana farko wanda zamu mu ambata shine alhaji muhammad indimi wanda shi ne wanda ya assasa wannan cibiya har kuma aka samu wannan dama ta a haɗu a ji maganar Allah a faɗakar da mutane abin da Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki ya saka masa Sheikh Ja'far Mahmud Adam farkon wanda ya assasa wannan guri ta hanyar karantarwa ta hanyar ilmantarwa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya ji kansa da rahamarsa ya kai masa ladansa cikin kabarinsa sannan muna miƙa godiyarmu ga dukkan wasu masu shugabanci waɗanda suke riƙe da al'amura a wannan jiha da kan gwamnatin wannan jiha ta borno da shi kansa mai girma difiti gwamna na wannan jiha a alhaji adamu dibal da kuma matar mai girma gwamnan wannan jiha wacce kamar yadda ku sani duk shekara tana taimakawa da abin da ake kaiwa musulmi waɗanda suke gidan fursun Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi kamar yadda muke miƙa godiyar mu ga shehun Borno Umar ibn Garbai al-Elkenami muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya Allah madaukakin sarki ya ƙara masa imani Allah madaukakin sarki ya ƙara masa ƙarfin gwiwa ta tsayawa tare da gaskiya a koda wani lokaci kamar yadda muke godiya ga barista Adamu da Alhaji Kyarasan da barista Hajja Bintu waɗannan suna daga cikin kusoshi na wannan majalisi na tafsiri waɗanda suke taimaka masa ba su taɓa jin gajiya ko ƙosawa ba Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi nan dukkan malamai na wannan jiha wanda suka ba da haɗin kai suka nuna mana soyayya da ƙauna Allah maɗaukakin sarki ya sakan ka musu da alkhairi za mu ambaci jagoran tafiyar shine alhaji Sheikh Abba Abba Aji Sheikh Abba Aji shine jagoran tafiyar ilimi da karantar da sunna a wannan jiha shekaru da dadewa an san cewa shine farkon wanda ya fara cara a wannan gari na Maiduguri ko a wannan jiha ta Borno da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama don haka duk waɗanda suka zo suna cin albarkacinsa ne don haka duk 'yan uwanmu almajirai da sauran malamai muna musu godiya muna musu fatan alkhairi kamar yadda jami'an tsaro da suka taimaka mana tun daga kan police commissioner a alhaji ibrahim abdu da kuma director ss da sauran ma'aikatansu waɗanda suke tare da mu a kullum waɗanda muke gani da ma waɗanda ba ma gani waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba waɗanda suke cikin kaki da waɗanda suke cikin fararen kaya muna musu fatan alkhairi muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba su ladan ayyukan da suka yi haka nan ƙungiyoyi na sa kai na tsaro kamar irin ƙungiyar agaji ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wanda suke tare da mu duk shekara kamar ƙungiyar abin nan taimakon kai da kai ta nasarul islam wato ƙungiyar agaji tasu ta nasarul islam kamar man owa ko man owa wanda duk suna tare da mu su ma muna miƙa godiyarmu ta musamman zuwa gare su yadda suka tsaya tare da mu ba dare ba rana tun daga tafsiri har zuwa ta hajjut duk sanda ake wani aiki za gansu akan gaba don su ga cewa an samu tsari an samu tsaro a wannan guri Allah ya saka musu da alkhairi ya kai musu ladansu cikin mizaninsu kamar yadda muke miƙa mu ta musamman ga kwamitin wannan masallaci da kuma kwamitin tafsiri da wasu ɗaiɗaikun mutane waɗanda muke tare da su ba dare ba rana dukkan wata bukata wacce ta zama larura da ma wacce ba ta zama larura ba za su ga cewa sun yi mana irin su limamin wannan masallaci malam ibrahim fadl ko abuya da kuma mataimakansa limaman wannan masallaci da irin su ainihin malam bunu mustafa da irin su Sanda irin su malam shehu irin su malam mustafa da kuma irin su malam sani biyu wanda ko da yaushe suna tare da mu babu abin da zamu ce muna bukata kaga cewa ba su taimaka mana da shi ba Allah ya saka musu da alkhairi haka nan direbobi waɗanda abin nan direbobin tashar tashar Kano waɗanda su suke dakon wannan karatu su kai shi duk inda yake bukata a kai shi ba tare da sun gajiya ba Allah ya saka musu da alkhairi da waɗanda suke bada da motocinsu domin ɗaukan kayan da ake kaiwa wato firzin ake kaiwa fursunoni su ma Allah maɗaukakin sarki ya rubuta musu ladan abin da suka yi kamar yadda muke miƙa godiyanmu gabar na Muslim Community Consultative Forum wanda su ma suna ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa wannan aiki na alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi kafofin watsa labarai ba za mu manta da su ba tun daga NTA BRTB Peace FM da DITV na Kaduna da kuma sauran kafofin watsa labarai na Kano da Jigawa da Katsina da Bauchi waɗanda suke yada wannan karatu a jihohinsu Allah maɗaukakin sarki ya sakan kama waɗanda ke kula da waɗannan gurare da alkhairi hakanan ma'aikatansu da suka tsaya tare da mu ko da yaushe su ga cewa wannan abu da ake yi ya kai inda ya kamata duk ya kai ya ba da saƙon da ya kamata ya bayar Allah maɗaukakin sarki ya sakan kama su da alkhairi ba za mu manta da waɗanda suka ɗauki nauyin wasu karatuttukanmu ba suka rika suka biya kuɗi tsababa domin yaɗa su a cikin kafofin watsa labarai waɗanda muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba akwai sojoji suna nan waɗanda suke na Allah ne suna wato yakin isar da wannan sako ba mu ma san su ba suna biyan kuɗin su tsababa ba mu san su ba wasu ba sa so mu ambaci sunan su ko da mun san su wasu kuma za mu ambaci sunan su duk da ba su ce mu ambata ba wanda duk kuka ji mun ambaci sunansa a nan bai ma san za mu ambaci sunansa ba amma mun ambaci sunansa ne don ya zama abin koyi ga 'yan uwa al'ummar musulmi su ma su yi aikin alkhairi muna miƙa mu ga group captain usman jibrin da kuma gwamnatin nasarawa state wanda suka taimaka wajen yada wannan karatu a a jihar kaduna a gidan ditv na kaduna da kuma rediyon fm na karama da ke karshen ditv da kuma su kansu waɗanda suke kula da wannan ainihin tasha a kaduna irin su alhaji ma'amun baba ahmad da alhaji nafi'u baba ahmad muna fatan allah maɗaukakin sarki zai kai musu ladansu har cikin mizanin ayyukansu allah maɗaukakin sarki ya sakan kawo kowa da alkhairi waɗanda duk suka taimaka mana Allah ya sa sakanka musu da alkhairi ba za mu manta da kwamitin mata na wannan masallaci ba su ma sun yi nasu iya bakin kokari su ga cewa duk da irin yadda wannan tafsiri ya zo a hagunce a bana amma sun yi kokari su ga cewa mata ma sun fita da wani kaso na albarka da alkhairi da ake samu a wannan wata saboda haka sun tsara musu lakcoci guda biyu Allah madaukakin sarki ya sa sakanka musu da alkhairi haka nan jami'an tsaro da suke gate ɗin gidan alhaji indimi su ma sun taimaka iya iya wasu na su ga cewa abubuwa sun tafi cikin tsari muna musu fatan alkhairi bukatunsu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya musu duk waɗanda suka taimaka da wanda muka faɗa da wanda ba mu faɗa ba da waɗanda muka ambaci sunansu da wanda ba mu ambaci sunansu ba dukkaninsu suna cikin mu. muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sakanka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu imani Allah ya ƙara musu imani Allah ya ƙara musu jajircewa Allah ya albarkaci rayuwarsu Allah ya ba su lafiya Allah ya albarkaci dukiyarsu da zurriyarsu Allah ya ba su jinkiri mai amfani Allah ya ba su jinkiri mai amfani Allah maɗaukakin sarki ya taimakawa dukkan wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari da mu kanmu waɗanda muke zuwa mu zauna wannan guri mu halarci wannan tafsiri Allah maɗaukakin sarki ya sa abin da muka ji abu ne da zai amfane mu Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير, خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيولت كرر إن شاء الله